ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا inuwar aljanna tana kusa da su kuma an hore 'ya'yan itacen ta ga mai bukata sai ya tsinka a cikin sauƙi ta yadda wanda yake kwanci da wanda yake zaune da wanda yake tsaye duk za su iya tsinka